أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم فرقوا dukkan yabo da gode sun tabbata ga Allah madawacin sarki wanda bisa yadda shi da amincewa shi da kaddarawa shi da na ashirin da takwas ko da bakwai ga watan rajab wanda yanzu abin da ya rage tsakaninmu da ramadana bai wuce saura wata guda ba ubangiji ta ala muke roƙo da ya mana albarka cikin watan rajab da sha'ban kuma ya kai mu ramadana allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan kamar yadda muka haɗa nan ubangiji ta ala muke roƙo da haɗa fuskokin mu gidan aljanna iyaye da suka sanadiyan zuwa mu duniya allah ya saka musu da alkhairi ya faranta musu rai duniya ya faranta musu rai a kiyama maluma muna roƙa musu Allah ya gafarta mu waɗanda suka rawa bi da gaskiya waɗanda muke tare da su Allah kara wa rayu su albarka wannan zaɓe da muke fuskanta muna kaskantar da kai muna tawadi zuwa ga Allah maɗaukin sarki da ya zaɓa mana shugabanni na gari ya sa yi wannan zaɓe lafiya a gama lafiya ubangiji ta muke addu'a dukkan wanda yake neman wannan ƙasa da fitina da sharri Allah maɗaukin sarki ya shirya da shi idan ba mai shari'a bane ubangiji ta ya shiga lamarin ya mana maganin shi eh kamar yadda muka sani muna karatu lokaci bayan lokaci musamman ranar asabar da kuma ranar lahadi idan aka samu dama haka yau karatunmu ya biyo ta wannan babi abin da za mu karanta shi ne malam ya ce ma yi kwalu ma ra'a fi manamihi ma ya karahu abin da mutum zai ce idan ya farka daga bacci ya ga abin da yake ke shi musulunci babu lungu da sako da bai shiga ba duk wani hanya da za a tare maka komai sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani shi yasa bai bar duniya ba sai da ce ma taraktu ba'di shay'an yuqarribukum ila aljanna wa yub'idukum an nar illa amartukum bi babu wani abun da na bari da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ya nisantar da ku zuwa ga wuta face sai da na umarce ku da wannan abu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin komai kamar yadda Allah madaukakin sarki ke ambatawa cikin sura ta shida suratul anam Allah ya ce ma faratna fil kitabi min shay' mai saka cewa sai da muka sanya kowane abu muka yi bayanin kowane abu cikin littafin Allah san Allah madaukin sarki muke roƙo da taimake mu mana ya ce hadisi ya inganta fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an abi qatada al-ansari daga sahabi abu qatada al-ansari mutumin madina Allah ya tara masa yadda da sauran sahabbai gaba da anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce annahu qala a ruyatu salihatu min Allah yace lallai mafarki na gaskiya daga Allah ne idan mutum ya ga wani abu na mafarki a dare cikin mafarki wanda yake mai kyau to wannan mafarki daga Allah ne wa ru'yati su'u min ash-shaytan amma idan kai mafarki mummunan mafarki ya kai dan uwa to daga shaytan ne misali ka yi mafarki ana bunka ka fada rijiya to wannan daga shaytan ne mun gane ko baka fada rijiya ba ko ka yi mafarki wani abu ya faru da kai mummuna wannan duka mafarkin daga shaidan ne to amma ya ake yi idan ya zama ka irin wannan mafarki din akwai mafita ko babu amsa shi ne akwai mafita mazala ce kamar ra'a ru'ya duk wanda ya ga wani mafarki akan abin da yake ki fakar ya minhu sai ya ki wannan mafarkin ko ya ki wani abu abin da ya gani cikin mafarkin fal yafus ala yasarihi sai ya tofa a gefen hannun hagun shi lokacin da yake kwance to sai ya tofa ya tofi kamar guda uku a gefen hannun hagun shi sai karanta wannan addu'a din sai ce wala ta'awuz billahi minash shaitani sai nemi tsarin Allah daga shaitan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bayan ya faɗi wannan sai kuma ya tofa a gefen hannun shi na dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadurruhu wa la yukhbir min biha ahadan wannan mafarkin abin da ya gani ba zai cutar da shi ba domin so da yawa abu mutum yana gani cikin mafarki kuma ya zo ya tabbata saboda mafarki daga Allah ne idan ubangiji ta rana so ya baka wani abu ko ya nuna maka wani abu to sai fara nuna maka daga mafarki shi yasa dukkan annabawa suna fara ganin cewa za a ba su annabta ne daga mafarki yake fara hatta yan halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma daga mafarki na shi ya fara mun gani wannan ko to idan mutum ya ga wannan mummunan farkin sai ya yi tofi a gefen hannun hagun shi na hagu sa'an nan kuma sai ya kada ya ba kowa labari sai wanda yake so amma idan mutum ya yi mafarki mafarki mai kyau to wannan kuma yana da kyau ka samu waɗanda suke masoyanka ka ba su labari ka ce ni na ga wani abu ka za mafarki na su ce to Allah ya tabbatar ce ai ni na ga ina a Ka'aba ina dawafi to wannan labari ne mai daɗi sai ka gaya wanda suke masoya sai su maka addu'a ubangiji ta Allah Allah zai iya kiran ka zuwa Ka'aba ya nuna maka sayin cewa zaka je Ka'aba imma umara, ko aikin hajji. mun gani domin mafarki ana iya fassara shi amma ga malaman da suke da ilimin fassarawa din shi yasa cikin annabawa ba mai fassarar mafarki kamar annabi Yusuf alaihi salam cikin sahabbai kuma ba mai fassarar mafarki kamar sayyidina Abubakar ibn Siddiq Allah ya kara masa yadda lokacin da yar shi ta yi mafarki tana karaman yarinya ummuna Aisha sai ta ce ta yi mafarki ga wata ya faɗo a ɗakinta da kuma taurari guda biyu masu haske menene mafarki menene fassara mafarki din sai na babakar sai ya dube ta ga yarinya ce ba komai ne za a iya gaya mata yanzu tarke ba sai ya ce mata ta bari zai gaya mata fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aure ta domin gabanin annabi ya aure ta sai da mala'ika ya zo da hotonta mala'ika jibril ya zo da hotonta da suranta ya ce wannan matanka ne a duniya ko matanka ne a aljanna je ka yi ta ka aura shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan ya aure ta sai ta zauna tare da shi har sai da suka shekara goma sha takwas tare to sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wafati ya koma zuwa ga Allah sai aka rasa ina ne za a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka dinga kai kawo kafin ma a yadda ma za a burne shi har aka zo aka yadda za a burne shi manzo Allah ya rasu da aka yi kwana uku ya rasu ranar litini amma kuma ranar laraba ne aka burne shi wasu ce a kai shi makabartan bakai yayin da ake birnin sauran musulmai har aka rasa da yadda za a yi sai wani sahabi ya zo ya ce na ji cewa annabin da ya rasu duk inda annabi ya rasu ana ake birne shi shi ne sai aka duba aka ga cewa ya rasu ne a ɗakin na aisha domin lokacin da ciwo ya masa tsani ya tattara matan shi sauran matan guda tara ya ce ku yi haƙuri zan yi jinya a ɗakin nana aisha suka ce sun yadda ya zauna a ɗakin ta ya jinya a kan cinyan ta Allah ya ɗauki ran shi kan shi yana kan cinyoyinta masu albarka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati sai aka bar shi a ɗakin ummu na Aisha shi ne sai babanta ya kira ta ce kin tuna mafarkin da kika taɓa yi lokaci kaza ta ce eh kin ga wata ya faɗo a ɗakin ki da taurari guda biyu masu haske ce ya ce to yanzu wannan da kika an bar ni annabi sallallahu alaihi wasallam shine wata ne to da sannu ko za ki ga taurarin su ma za su zo su faɗi Shi ne da babanta ya rasu sai aka burne shi a gefenta bayan shekara biyu da rasu a sallallahu alaihi wasallam da wafatin shi sai aka burne sayyidina abubakar yin siddiq a gefe Shi ne wannan tauraro na farko sai ta ce to sauran wurin da ya rage tari rizabin makanta ba wanda za a burne ga babanta ga kuma mijinta sai waje na uku ne za a sata to na umar ta biyu yana amirin mu'minin sai roke ta yace dan Allah shi yana bada roko idan ya rasu a sa shi wurin ta ce a ta ajiye makanta ne domin tana iya shiga wurin lokacin ba tare da lulluɓe ba saboda mijinta ne da babanta duk muharramanta ne daga baya shi shine dai suka yi ittifaki cewa to duk wanda ya riga rasuwa to za a sa shi a wurin to annabi sallallahu alaihi bayan ya rasu na Aisha ta daɗe a duniya don sai da ta yi kusan shekara bakwai ko takwas a wani kauli kafin ta koma zuwa ga Allah amma shi sayyidina Abubakar ai sayyidina Umar bayan rasuwan babanta da shekara goma shi ma ya rasu to shine sai aka ɗauke shi aka sa shi a wannan wurin kaga ya fassara mata ma'anan mafarkin da ta gani wata da taurari guda biyu sun sako ɗakinta ashe wanda yake nuna cewa ana iya fassarawa amma sai wanda yake da ilimin fassara din al-imam muslim ya fidda hadisi ce rawa muslim an jabir ibn abdullahi al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ce idza ra'a ahadukum ru'ya idan ɗaya daga cikin ku ya ga mafarki akan abin da yake ki to yayi tofi a gefen hannun hagun shi so uku bayan yayin wal yasta'iz billahi minash shaitani salasa sai ya nemi tsarin Allah madaukin sarki so uku sa'annan kuma ya juya daga wajen da yake kwanciya zuwa ɗayan gabanin mun gane ko idan kana kwance gefen dama ne sai ka dawo hagu idan kana hagu ne ka dawo dama mun gane amma kuma ka nemi tsarin Allah so uku sa'annan ka yi tofi so uku to ana ka ce ka nemi tsarin Allah me zaka ce shi ne zaka ce Allahumma inni a'udhu bika ma ra'aytu fi manami an yadurruni fi dini wa dunyaya ya Allah ina neman tsarin ka kada abin da na gani cikin mafarki na ya cutar da ni kar ya cutar da ni a addini na ko kuma a rayuwana sai ka tofa su uku sai ka juya wajen kwanciya ko da ba fassara maka ba kada ka ba wani labari an gane idan kuma mafarkin yana alkhairi to sai ka ba wanda kake kauna labarin cewa na yi mafarki kaza wannan abu na ƙarshe kenan abu na ƙarshe da za mu tsaya shine idan mutum ya farka cikin dare lokacin sallah na subahi bai yi ba akwai wani falala da lada da ake samu rawal bukhari an ubada ibn samit al-imam al-bukhari ya fidda hadisi daga sahabi ubada ibn samit sahabi ne daga cikin mutanen madina mai girman daraja annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce man ta'ara min al-layli duk wanda ya farka cikin dare da daddare kawai sai ka farka kana kwance a gado lokacin da ka farka sai ka faɗi waɗannan kalmomi din yace fa qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai mutum ya faɗi waɗannan kalmomi da suke cike da tauhidi yace la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya cikin sammai ko kasai ko cikin ayyukan shi lahul mulku mulki duka nashi ne shi yake bayarwa ga wanda yake so a lokacin da ya so kuma ya hana wanda yake so a lokacin da ya so walahul hamdu godiya duka na Allah maɗaukin sarki ne godiya duka sun kare zuwa gare shi wa ala kulli shay'in Kadir, shi Allah bisa dukkan komai mai iko ne idan kai yanzu wani abu yana iya gagaran ka ko yana iya gagaran ki ko gagaran mu to Allah shi Allah kullum babu yana nan cikin ayyuka kullu min huwa fi sha'n kowane rana ana tafiyar da abu yanda yake tafiya ba abin da ya tsaya rana bai taɓa cewa ya tsaya ba numfashi bai taɓa wannan ba damina bai fasa zuwa ba iska bai fasa zuwa ba ba fasa aihuwa ba ba fasa mutuwa ba komai yana tafiya wannan Allah madaukin sarki shi yana da iko a bisa dukkan komai shi yasa sahabbai da suka gane wannan gaba din su in sun tashi roƙon Allah ba sa raina abin da za su roƙi Allah Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yadda ya ce shi hatta gishiri idan bayi da shi yana zuwa masallaci ya ce ya Allah ban da gishiri ko kuma takalmin shi ya tsinke hancin takalmin ya faɗi bai gani ba sai ya roƙi Allah ya ce ya Allah hancin takalmi na ya bata Allah ka bani ba sa underrating din abin da za su roƙi Allah su ce ai wannan abu kaza yayi karami sai manyan bukatu ne ake kawo Allah su sun yadda Allah yana da iko ne akan dukkan komai zai iya musu to yanda suka ɗauki Allah haka sai Allah ya ɗauke su haka sai zama yana ba su abin da suka roƙa din mun gane ko to idan mutum ya faɗi wannan sai ya ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah subhanallah sarki ya tabbata ga Allah la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah kuma Allah babu an bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wala haula wala quwwata illa billah babu wani dabara kowa yau sai dai ga Allah madaukakin sarki lokacin da ka farka ya kai dan uwa daga bacci kana kwance a gado sai ka faɗi waɗannan kalmomi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya maka cewa idan mutum ya faɗi wannan sai ya ce Allahumma akfir ya Allah ka gafarta mu to Allah zai gafarta masa duka zunubin da ya taɓa yi masa duk laifin da ya taɓa yi musamman saga'ira kananan laifi ubangiji ta ala duk zai yafe masa au da'a ko kuma wani addu'a yana da bukata wajen Allah sai ya roki Allah da Hausa ko da yaren Larabci ko da yaren su da yake ji na garin su to a lokacin da ya wannan addu'a istijaba lahu za a amsa masa wannan addu'a din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 idan ka kiyaye wannan ka faɗe shi kana kwanci a bacci yayi eh, a gado to sai ka ce ya Allah ka gafarta mu Allah zai gafarta ma ko ya Allah ba ni kaza Allah zai baka ko kuma ka tashi cikin daren kai sallah to ubangiji ta zai karɓi wannan sallah din fatan mu Allah dauke sarki ya karba mana dukkan ibadojin wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai ingantacce al-Imam bukhari shi ya da hadisin nan hadisi na dubu ɗaya da ɗari da hamsin da hudu daidai muna roƙon Allah dauke sarki dukkan bukatocin mana alkhairi na duniya da lahira Allah ya biya mana abin da muke tsoro Allah ka amintar da mu shi kamar yadda muka haɗu nan Allah ya da fuskokin mu gidan aljanna za mu tsaya nan da yake karatun mu na ɗan mintuna biyar ne zuwa goma Allah muke roƙo da babu kan gama da wannan rayuwa ta duniya lafiya Allah madaukin sarki ya sa mu wanye da duniyar nan lafiya iyayen mu Allah ya saka mu za alkhairi malamin Allah ya saka mu za alkhairi muna roƙon Allah madaukin sarki zaunar mana da kasan mu lafiya ya ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya gama lafiya ya zaba mana abin da zai zame mana alkhairi ga rayuwarmu da addinin mu da kuma ƙarshen al'amarin muna roƙon Allah madaukin sarki dukkan bukatocin mu Allah ya biya mana Allahumma allimna ma yanfa'una fa'na ma 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اقتنا بحلال ذلك أنهاران فأبينا ثلث أما سواك يا من لا يعلم كيفه إلا هو ولا يعرف قدرته إلا هو يسأل لكل شفاء وعليم لكل نجوى يا من لا تراه الأن ولا تفارقه الزمن يا سند من لا سند له يا قياس من لا قياس له يا عماد من لا عماد له يا من ليس كمثل شيء من <coughs> البصير يا ذا المعروف الذي لا ينقضى أبدا ولا تحصى عددا ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء اكد ديوننا وأغنى من الفقر اكد ديوننا وأغنى من الفقر يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد أسألك بإذنك الذي لا يرام وبنورك الذي لا يدام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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به عفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين